rahotannin namu daga Amurka, inda lauyoyin tsohon shugaban Amurka Donald Trump suka ce zai bayyana a gaban kotun New York a ranar Talata bayan ya kasance shugaban Amurka na farko da ke fuskantar tuhuma kan manyan laifuka. Rahotanni dai na cewa ana tuhumar tsohon shugaban da laifuka daban-daban sai suka hada da bayanan bogi kan harkokinsa da kuma aikata wani babban laifi da hukuncin ka iya kasancewa ɗauri a gidan yari. Ka rahoton Umai Masani Abdulmumin. tawagar lauyoyinsa sun ce donald trump ya yi takaici amma kuma babu damuwa a tattare da shi kan waɗannan tuhume-tuhume daga ciki akwai batun zargin biyan kuɗi domin ɓoye alakarsa da mai shirin fim ɗin na baza stormy daniel da ke ikirarin cewa trump ya taɓa neman ta zargin da ya musanta joe takopina ɗaya ne daga cikin lauyoyinsa da ke cewa mr trump zai yi nasara a wannan shari'a he's not worried at all i mean he's upset angry um, he is being yace babu wata damuwa a tattare da shi uh, amma dai um, ya ji takaici da bakin ciki akwai siyasa a wannan tuhuma wanda mutane da dama sun fahimci haka ba wai kawai a bangaren dama ko hagu ba kuma a matsayinmu na amurkawa dole ne mu nuna damuwa yau donald trump ne gobe zai kasance a koma kan democrats nan gaba kuma ma yana iya kasancewa dan uwanka ko danka ko 'yarka da haka dole ne ku nuna damuwa kan gazawan fannin dokokin shari'a saboda abin da ke faruwa a nan shine da wani ne ya aikata wannan laifi wanda sunansa ba donald trump ba ba za a ji labarin ba kuma duk saboda ra'ayinsa ne duk da cewa ba a bayyana yadda tuhumai-tuhuman za su kasance kan mr trump ba takofina na cewa ya san dalilin wannan makarkashiya a lokacin da yake jawabi a taro a washington mike pence wanda yawa donald trump mataimaki a lokacin mulkinsa ya ce wannan yanayi da ake ciki siyasa ce tsagwaranta ina ganin wannan shari'a da ke zuwa ba shi kan tsohon shugaban amurka kan batun kudade abin takaici ne kuma ina ganin a bayyane yake ga galibin amurkawa cewa duk siyasa ce da aka haɗa baki da alkali a manhattan domin a ci mutuncin mutum guda a amurka kuma ina sanar da ku cewa dole wannan ya kasance abin da kai ga kowane uh, ba amurki a duk inda ko gefe ko hagu ko tsakiya su ma wasu mambobin jam'iyyar republican sun nuna fashinsu da wannan mataki inda wani dan majalisa daga alabama barry moore ya shaida bbc cewa wannan shari'a ta donald trump za ta sa amurkawa su daga ayar tambaya kan batun adalci a fannin shari'ar kasar shugaba joe biden dai ya ki cewa uffan akan wannan batu sai dai lauyoyin trump sun ce an cimma matsayar ba za a sa wa tsohon shugaban ankwa ba a lokacin da zai mika wuya a gaban kotu rahoton da umaima sani abdulmumin ta hada mana kenan to idan muka je najeriya kungiyar ɓadaban ƙasar ta tuc ta gargaɗi gwamnatin tarayya da ta guji janye tallafin man fetur a daidai wannan lokaci da talakawan ƙasar ke cikin mawuyacin hali ta fuskar tattalin arziki kungiyar da yana ganin idan har gwamnati ta janye tallafin farashin mai to hakan zai kara wa jama'ar ƙasar ɗimbin wahalhalu da kuma matsin tattalin arziki abinda kungiyar kwadagon ta ce lallai ba za ta amince da shi ba A dai karin bayanin da comrade nuhu toro mai magana da yawon kungiyar tuc din yayi wa na kasa yayi wa abdulsalam ibrahim ahmed kungiyar kwadugo ta tuc ta yi gargadi da jan kunne wa gwamnati domin da mun lura ana so a yi yunkurin cire tallafin man fetur wanda ba mu gamsu da shi ba ba mu amince da shi ba bayan da za a yi gwamnati kai tsaye ta zara tallafi ba tare da an zauna an tattauna an dubi sai hancin zara tallafin ba irin wannan al'amari na tallafi da ya shafi talakawa da ma'aikata da iyalansu abu ne da ya kamata a zauna da gwamnati da ƙungiyoyin madugo a dubi menene hujjar da suke da shi na zara tallafi mu kuma ba su hujjojinmu na dalilan da muka bai cancanci a zara tallafi a Najeriya ba. Saboda me kuke wannan tunani haka? Tana da illa matuƙa domin na farko farashin da za ka yi tashin goron zafi. Abinda kuma nake son masu sauraron su fahimta shi ne ana duban man fetur a matsayin man fetur ne kawai. amma ina so in tabbatar maka da cewa da zarar in an tsara kuɗin man fetur farashin koma menene a nan ƙasar nan za ta za ta tashi koran da manomi da yake kawo amfanin gonar sai ɗauye tun da za a ƙara kuɗin man fetur motocin za su kawo a ƙara kuɗi shi ma zai ƙara kuɗi in naira ishirin yake sai da kwayan mangoro guda ɗaya to ina tabbatar ma yanzu zai sai ta ɗari ko meye zai taru hatta kudin mota kudin asibiti kudin makarantun yara su ne taru. to amma ba kwa ganin cewa cire tallafin shi ya fi a ala don kyautata al'amuran tattalin arziki ko kaɗan cire tallafin a yanzu ba shi ne ya fi a ala a kudin najeriya ba abun da ya cancanci a yawa talakawa inda adalci ake so a yi kuma mulki tsakani da allah ake so a yi shi ne tabbatar da cewa matatun man suna aiki idan matatun man nan suna aiki kare kudin shiga zai shigo mana mutane daga kasashen waje da basu man fetur da zan su shi a najeriya daga to daga ƙarshe dole za a kirkiro ayyuka bila adadi wannan ita ce matsayin idan gwamnati ta yi da wannan gargaɗi da kuka bayar gare ta shin me za ku yi wallahi za mu yi za mu yi fito na fito da su za mu shiga kafa wando ɗaya da yin da kai tun da ba yanda za a yi a dake mu a hana mu kuka kana Najeriya a yanda ake shi man a yau kai ka tabbata cewa ba safai ba kawai za ka shiga gidan mai ka tsaye mai ma'ana ana wahala kuma wahalar da ake zagon kasa ake yi ba wai babu mannan ba balle kuma a ce an zari tallafi ai talakawa sun shiga uku ana yawan ikirari cewa tallafin nan baya amfana talaka yadda ya kamata ba ku tunanin haka abin yake wannan duk kafin da ba ne babu gaskiya a cikin maganar ko kaɗan babu gaskiya in baya amfana talaka su waye suke amfana a fito da su da kuma an san su a fito da su a hukunta su talakawa su san ga mutanen da suke gaba da su comrade nuhu toro kenan mai magana da yawon kungiyar kwadago ta tuc na ƙasa a najeriya to har yanzu muna najeriya inda yanzu haka ake zaman ɗarɗar a garin ile ife da ke cikin jihar oshun duk da jami'an tsaro sun dawo da zaman lafiya bayan wani rikici ya barke tsakanin yarbawa musulmai da yarbawa mabiya addinin gargajiya da aka dangana da fadar oni na ife rikicin da ya zo bayan wasu masu addinin gargajiya sun farma musulmi cikin masallaci tare kuma da yaga alkur'ani mai tsarki a matakin gargadi ga musulmin da suka wato suka ki biyayya ga tsafin su lamarin kuma ya ritsa da limamin masallacin saboda raunin da ya ji wakilin mu na Lagos Umar Shehu yan Leman ya aika mana da wannan rahoton a yanzu haka dai jami'an tsaro na 'yan sanda da sauransu na ci gaba da sa ido a garin na Ilefi domin tabbatar da rikicin bai da ba inda kuma tun a lokacin da aka kai farmaki kan masallaci aka garzaya da limamin da sauran mutane zuwa asibiti domin ba su kulawa babbar jami'ar hudar jama'a ta rundu 'yan sandan jihar oshun ta tabbatar da faruwar lamarin ta kara da cewa tuni jami'ar rundunar su ta shawo kan lamarin domin tabbatar da rikicin bai da na ile ife ba. da yarbawa sun sha alwashi daukar fansa kan mabiya addinin gargajiya na fadar sarkin wani efe da ake zargi sun kai wa musulmi farmaki a lokacin da suke sallah a masallaci tare da tsatsa ga alkur'ani mai girma wani abu da ya kara tunzura musulmin garin sun fita bakin tituna tare da yin bara inda suke cewa sun sadaukar da ransu domin kare addinin su musamman da yake ya shafi sa Qur'ani mai girma kafin masu zanga-zangar su dangana da ofishin 'yan sanda sai da suka kai ga wata bishiya mai daɗin tarihi wacce masu addinin gargajiyar ke mai zasumen su tun yayi da kakanni suka sassara ta kare suka banka mata wuta a matsayin daukar fansa na ketal qur'ani mai girma sun ce ba sa son tsafi a gari tsafi ya kare kai suna kira sunan Allah da shi shine abin da ke faruwa yanzu wani ganau ya bayyana cewa suna bibiyar abin da ke faruwa tun farkon lambarin sai dai suna cikin zulmi abin da zai iya biyo baya bacin an je an sassari mutane har shi limamin masallacin na yarbawa an ci mai ciwo to shi ne aka yaga qur'ani suka fafasa gilashin masallaci to ne su kuma musulmi na yarbawa suka yi kwansu da kwarkwatar su suka tafi na na ake bautar ainihin wannan tsafi kaje suka sare wannan bishiya suka kona wannan bishiya sannan a konar guri ma kuma duk da ainihin kusa da sabon mu nan ma suka je na ake bautar wani tsafi ne a konar gunki a wurin suka yi shi ma suka rushe shi to amma me yasa su mabiya addinin gargajiya suka kai wa musulmi hari to da safe da muka san suna yi sai da daddare amma suka fito suka ce da rana za su yi su kuma musulmai lokacin sallah za su ta yi su yarba suna unguwar su suka yi ga masallacin suna cikin sallar ne shine wannan yarba matsafan nan sai suka afka su wannan yarba musulmai ni a gani na har yanzu ba na wuta bata mutu ba dan so yanzu abin su musulmai yarba suke cewa ainihin wannan shugaban matsafan